Aljannatu Firdaus is our limit, insha Allah. Amen. Na'am, jama'a masu sauraron mu, mu da wanga lokaci. Na'am, jama'a masu sauraron mu, muna muku barka da wanga lokaci. A wannan migiri mai albarka mamu Online na sashen Hausa. Ni ne naku Alhaji Umar Muhammad muna nan tare da malaminmu Malam Adams Adam. kamar yadda muka fadi nan mam online radio and tv ne inda za ka same mu kan intanet muna kan uh, muna kan play store kai ka download mam online one kai ka same mu kan instagram facebook youtube kan online duka za ka samu mam online radio kamar yadda muka sani a uh, cikin karatunmu muna batun sallah ne malam barka mu da juma barka ka dai a wancan mako shi muna batun sallah ne kabar mun san yadda sallah yake da muhimmanci sosai kamin dai mu fara program dinmu za mu bar kai addu'a ne sannan mu ci gaba da abin da muke ciki masha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين وهو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله تعالى وبركاته يوم يوم مسلمي نفركو منا قود ما ألا مدوكة سركي وندي هدامو ببن مزوني إتشي مم أونلاين muna gode masa da wanga alfarma da azurta mu da shi <clears throat> kuma muna maman online addu'a Allah sa ya fi kamar yadda muke a cikin ga na biyu mun yi salati zuwa ga annabi muhammad wallahi aljannatu firdaus sawa limit insha Allah amen zuwa ranar tashin kiyama ba da bata lokaci ba yau deti ita ce na addinin musulunci yau muna da kwana bakwai da annabi ya yi jirafta maka zuwa madina yau muna da shekara dubu da shekara dubu da dari hudu da arba'in da annabi ya bari maka zuwa madina waton hijira kenan kamar yadda na fada yi batun sallah muka gwada muhimmancin sallah ga mumini wanda zai kiyaye sallah ko kuwa <clears throat> wallahi aljannatu firdaus sawa limit insha Allah amen mu karkashe da maganan mu kamar yadda muka soma domin duba muka gan kaman yawancin musulmai ana wasanni da sallah kuma kagan musulmi baya koyan sallah ko kuwa musulma ba ta koyon sallah shi yasa muka shiga cikin wannan babi saboda shi izan ka tambaya malam umar shi haka abin yake saboda shi mun so mu ci gaba kamar yadda kake da tambayoyi mu ci gaba da program mu continue na'am kamar yadda malami ya fadi a cikin maudu'un da muke ciki muna cikin muhimmancin sallah ne kamin dai mu je kan abin ga eh, su'alinmu ko kwashinmu mu. yau eh, wancan mako yadda kawai muka gan yadda sallah yake da muhimmanci sosai idan muka duba a cikin rukunin sallah guda biyar eh, da Allah ya ba annabi sallallahu za a gan cewa abin da nake neman cikin ne za a gan cewa bayan Allah ya ce ashadu allah ilaha illallah wa shahadu anna muhammad eh, rasulullah na biyu wai abin ga oh, ramadan wa ikamis sala samun ramadan wa hajjil bait ka duba cikin duka za ka gan cewa sallah ka dai allah ya ce salat me yasa allah bai ce eh, salati ka dai ba ya ce ikamis salati na'am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 kana ji na ko Allah ya bar mun famci kamar shi tunanin da shi ya yi cikin iliminsa kamar yadda shi ya so ya ce don yana son aljanni da mutum su zo kan wannan ban kasa su zo su yi mai ibada saboda shi ka duba ayan da na jawo shalle ce kamar wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun face bauta to bautan bayan da za ka yi sai dai ka saya kan kafafuwanka ka ba shi Allah kana fahimta na saboda shin Allah ya ce kamar wa ikami salati isa ya fi son ko lokaci kana saya kan kafafuwanka ka yi mai sallah nagarta kamar yadda shi Allah yake so yasa an ka tambaya abin da yasa Allah ya ce kamar wa ikami salat da shi kenan Masha Allah. Eh, wani yana gwada kamar sallah yana da muhimmanci sosai. Na'am. Ah, mu je kwashin mu na biyu. To idan mutum ya sayar da sallan shi kamar yadda Allah ah, ya fadi. Akwai wani sakamakon da Allah zai bashi cikin kabarin shi kuma bayan kabarin shi kuma yau kiyama sakamakon da Allah zai bashi. Na'am. Masu sauraron mu kamar mun fadi wannan topic. yau muke so mu kawo karshen wannan topic ko kuwa da mu zo da bayanin mu karshe kan wajen batun sallan mumini da sallan munafikai sallan wallahi aljannatu fi daus eh, sawalimit insha Allah amen kuma ƙorani ta yi batunsa amma abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ya ce inna man hafaza ala salawatil maktuba duk wanda ya kiyaye sallan guda guda biyar wannan bawa ya ji da kyau akramahu Allah ta'ala bi khamsin karamatin akwai wayan saba guda guda biyar da Allah da ya azurta ga wannan bawan da yake yayi sallah kamar tambaye shi kamar manzo wadiri ababa biyar kenan ce ce to ku ji na farko <clears throat> sai ce yarfau anhu daikal aish wato zamantakewan mu na duniya yau ka ga musulmi ina wahala ba komai yasa ba tsakaninka da Allah shi ka duba ya aiki. da musulmi kana duniya kaga wahalu yayi maka yawa akwai jarabtawa amma ko wahala na nan jan kunni ne kaga kana wahala kana wahala kana wahala shi ka tambaye kanka me yasa baka kiyaye sallah bane yasa annabi ya ce kuma to wanda yake kiyaye sallah kumci na duniya Allah ya fidda ka kamar yadda Allah ya fada Allah ya ce kamar waman yattaqillaha yaj'al lahu مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللي ce مدبا duba duk wanda ya ji Allah na matuka sayin daka Allah ya ce kuma ke wannan bawa shalla Allah fidda cikin kumce shine da ka zo duniya ka fahimci ayan da Allah ya ce kaman ba saboda komi ya halice aljannai da mutane ba amma face ibada kamar yadda ka tambayi farko inda ka san haka dai kuma Allah ya aji muna laws ko ko ya ajiye muna wani dokoki to wannan dokokin shi ya kamata mu bi to shi yau ya bar muke wahala da yawa cikin wannan abin kasa ba bin kan ya sunan shurutun na kamar yadda Allah ya gwada muna kaga musulmi bai damu da batun sallah ba amma wanda ya damu da batun sallah ka ta dora kaga bai da problem bai da kudi baya damuwa don shi Allah ya bashi wani ya fi da shi cikin kumci ya bashi wani wato ya sami wani rahma cikin zuciyansa ya sami bai da shi ma ba kaga hankali hankalin shi na kwance isa biyar farko kenan Allah annabi ya ce kamar Allah ya fidda ka cikin kumci kana gan komin ka normal ina tafiya kamar yadda ya kamata guda kenan na biyu ya ce wa azabin qabr azaban kabari ka ciki iyan <clears throat> na ji wani suna ce kamar ai idan mutum ma ka mutu shi kenan ba komi wallah ko wani abu don ka je cikin sura suratul mu'minun Allah ya fada kaga yadda suran yake suratul mu'minun wato sura na muminai kenan na sansa shalle ce kamar duba hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون كاين دالي كيزنشي ميرامو دو كيتشكو ونا آية اللي كمان غاوني باو الله بايا جيم مغانا musulmi ya bar batun sallah shanin duniya hayati duniya shalle ce kamar to kaji ai kai dai duniya kake so ko ran da mutuwa da ya zo ko kuwa kafiri ran da mutuwa da ya zo gama wannan musulmi mai wasanni da sallah da wanda kuma shi baya kula ma da sallah balantana ya zo yadda da sallah balantana ya yi shi ne kafiri shalle ce kamar izan mutuwa ta zo ta doke irin wayannan mutane abinda za su ce ne o a jinkirta muna mu zo duniya idan muka zo duniya mun sake halayyar mu mu bar shanin duniya mu zo mu rike Allah mu rike sallah mu sayar da sallah yanda ya kamata shalle ce mu malaku ku fadi musu kalla ba zai yi ba innaha kalimatun huwa qailuha kaga irin wannan zancen da mutumin yake fada idan bar shi aka zai ta fada kariya ne ba zai aikata ba zai koma aiki da tsohon wanda yake yin zai koma kan wannan aiki ne saboda shi a'a za a ja kunninsa ne hatta barzakun ila yau yawmi yub'athun nan ga ya bar mun fahimci kaman ashe akwai wani mazauni na biyu ita ce a azaba na kabari ko kuwa na nasara cikin kabari kamar yadda annabi ya fadi ya ce alkabar hufarin minan nar au hufarin minal janna kabari wani mazauni ne da ya kasance ga muminin da zai zama mai janna zai kuma kasance ma munafiki wanda baya kiyaye sallah ko kuwa arne kafiri wanda bai yadda da kalima la ilaha illallah ba saboda shi malam umar kamar yadda kake tambaya haka bi yake inda musulmi bai kiyaye sallah ba akwai magana amma wanka tambayi wanda yake kiyaye sallah shan nabi ya ce kamar to azabin kabari ba shi ciki idan da ya shiga kabari dai huta ne wallahi na uku sai ce wa yu'tihi kitabahu bi yamini kuma dai samu sa hannun dama ran tashin kiyama don ke ka kiyaye sallah kari ke Allah isa Allah ya ce kamar wa ya yatawakkal ala Allah duk wanda zai rike Allah fa huwa hasbu Allah ya fi mai ga komi saboda shi shin dai bari ka rike sallan ka da kyau saboda abin da kuma dai bari musulmi ya rike sallansa shine wanda Allah ke fadanga kana da Allah baka bidan roman duniya ka wuce matuka ko kuwa ka wuce nan ba kamar yanda wayansu suke yi na hudu sha annabi ya ce kaman wannan bawa fasaufa hasabu hisaban siyara hisabinsa kuma baya kumci ranar tashin kiyama wato da ya same shi kan sassauki ba wani azaba idan ba su wannan littafi kamar yadda qur'ani ya fada fa amma man utiya kitabahu biyamini فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا اللي تكما يزنبش ولا اللي تافي زي جدادي إنا فره شينا تشي قسكياني اللي تكما فسوف يحاسب حسابا يسيرا وما دسنو ونباوا كاجي مغان الله يتشي دسنو wannan bawa mai kiyaye sallan zai samu kominsa sassauki ba wani kumce ciki ko kuwa zai ji jiki ba shi na biyar sai ce gaskiya wannan bawa abinda za a yi mai waye da hulul jannata bi ghairi hisab zai shiga gidan aljanna wanda koramai ke yawo a cikinta zai shiga cikin wannan gida kuma ba da hisabi ba والله الجنة في الدوس سوى ليمت إن شاء الله آمين وكفوهم إنهم مسؤولون شيتا تنبيا تو النبي عليه الصلاة والسلام وين دا دابر سيا ونم وري كوكو ونم مسي شم سورة بوتا كوكو ba su rabauta sannan bai ce kamar duba wanda da sayar da shi wannan fili zai shiga aljanna musulmi ke malam umar aka ce mai aka ce musu wakifuhum innahum mas'ulun a bar wayan ga mutane su sai suna da tambayoyi to wannan rana da ce na Aisha to kiji to wannan mutane khaba wa khasira wannan mutum wato bai ci nasara ba kuma ya yi hasara saboda shi wanda ke kiyaye sallah idan ka tambaya haka bi ke, annabi ya ce kamar wa yadkhulu aljannata bi ghairi hisab za su shiga aljanna ne ba wani tambaya ba wani hisabi sai su shiga wannan rana malaiku da su ce musu udkhuluha bi salam ذلك يوم الخلود ku shiga cikin wannan gida dindindin ba za ku fita ba kuma cikin wannan gida kuma sallama ga juna ne kamar yadda qur'ani ke fada yace ce illa kilan salaman salama kai an tun barin aminci Allah ya tabbata gare ka gabanin ka shiga cikin wannan gida isa an ka shiga ba wani kumci kwanciyar hankali ne ga jin daɗi ga meye komi na cikin wannan gida saboda shin ka tambaya haka abin yake na'am kamin dai mu je eh, kan suwali mu na uku na'am za mu je kuma sha break tamam da kuma dawo insha Allah hmm. wallahi aljannatu firdaus is our limit insha Allah Access Movement membership registration. Register now and become an official member of MAM. Send your full name, photo, plus a cool 20 CDs to register for your membership ID card. Contact 0274 666 444 for more details. Assalamu alaikum. Yeah. mmara a ayi ekuo bi afiri mu mu sɛ monka nsɛmpa na montwe foforɔ mbɛn mu ɛwɔ papayɔ na mombra wɔn mo ade a ɛnyɛ na mo ne nkonimdifoɔ quran chapter three sura al imran verse one zero four ne sɛn ti ɛna ekuo muslim access movement yɛtwa ne ti aka no maa tu a na monkonkuraaseɛ ɛne nkurokuro mu kɔka nyamesɛm sɛ agyidiefoɔ ne wɔn a wɔhwehwɛ nokorɛ sɛ wɔn bɛka islam abusuakuo no ho dwumadie yi ɛna yɛato ne din mam dawa keteke tẹ́wà kétéké ẹ̀ bóyẹ̀ ba 2019 Judea Mantuo hyiaeɛ siada 19th April ɛkɔsi ne kwasiada 21st April 2019 awia no mmienu 2 pm ɛkɔsi anwummere no ndu 10 pm yɛde yɛni kyerɛ fia no barekuma barekɛse road time aso time aso dawa keteke 2019 Judea Mantuo fia no barekuma barekɛse road. Rẹ̀ mam organizer. Dawa. National. phone ɛwɔ zero two four five two two one five zero four na gye wo seat ɛwɔ dawa keteke mu. siɛ inshallah. mamu mamu. Wallahi, Al Jannah to Firdaus is our limit, inshallah. Amen. To, jama'a, barkanmu da sake saduwa. kamar yadda muka sani muna cikin program a salat da malaminmu muna duban yadda eh, sakamakon da mutum zai samu wanda ke rikar da sallan shi da kyau wanda kuma yake wasa da sallan shi to malam kuma dawo kamar yadda muka san na farko kwashin da muka tambayi na farko mai sallan shi yadda ya kamata sakamakon da zai samu wurin Allah to ina ga wanda yake wasa da sallin shi shi ma nashi wani sakamako zai sagu zai samu wurin Allah duniyan ga da lahira cikin kabarin shi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd kamar yadda malam Umar kake tambaya sallah tana da muhimmanci sosai amma shi wanda ya rike ta yadda ya kamata duk wanda bai rike sallansa ba to wannan bawa akwai matsala isa an ka tambaya musulmi ya saya da kyau amma ni abin da ke ban tsoro ne wanga gazancin da muke tattaunawa kan mam online ga ka ce wasanni muke yi haka nan da zo to in dai musulmi zai yi wasanni da sallah annabi dai zai ba mu jawabi ga abin da zai bi wannan bawa shewaton shi dai ya kamata mu dubi da kyau kafiri ya shi dai kasance eh kafiri ya dai kasance to in ka tambaya mu ji abin da annabi ya fada ya ce <clears throat> wa man tahawana biha kuma wanda shi ya tuzartar da sallah ya yi kan ganin dama yadda shi ya gani zai yi ba ruwan shi ana sallah yana zaune yana abin da ya gan dama kowane lokaci shi an yi sallah barin shi ba ruwan shi annabi ce to mu je aqabahu Allah bi khams uku ba ina da wani masayi guda guda goma sha biyar kagan shi na shi da yawa goma sha biyar zai bi wannan bawa wanda baya kiyaye sallah kuma inda ya kasance musulma kuma ba ta kiyaye sallah shi dai yayi magana ya zo don yau yaran matan musulmai wallahi yawanci ce ba su hmm. wallahi aljanna aljannatu firdaus sawa limit insha Allah amen don mace ki kiso ki zo ki sai da cikin sallah irin kara gashin ga mesh mesh ga ya zai yi malle karbi sallan ki kina cikin sinuwa annabi ya sine miki albarka saboda shi izan iyaye ana sauraron mu wallahi mu yi la'akari to mu shiga na farko ga na farko me ya fada sha da ya ce alayhi salatu salam ya ce khamsun fi duniya ya samu wannan azamin da dai zo kan wannan bawa ko kuwa wannan ikabin da dai zo kan wannan bawa ya samu guda guda biyar cikin duniya gabanin ya bar duniya ya ce wa salafun fil uku kuma zai same shi cikin kabarinsa subhanallah shi ce wa inda khurujihi min alkabari zai samu uku kuma ranar da zai fito cikin kabarinsa shi ce fa'amman lati fi duniya wanda dai samu wannan ikabi ko kuwa wannan azaba kansa zai bari shiga cikin kumci ya ce to mu ji da kyau ya ce ga na daya fal'ula yanzu albarakata min umuri yanzu albarakata min umuri albarku da ke cikin wannan shekarunsa annabi ya ce kamar waton za yi mai za fidda duka ya kenan za fidda albarkun da ke cikin shekarunsa ya kenan nan wato kai da ka zo duniya ba ka ci nasara ba ka yi hasara ba ka gane ayan nan yadda ya fadan nan bai ce insa وما خلقت الجن ba ba ba ba فهمتي با باك بدي با كوكو يجمع با روان سابا ya tuba. kuma kamar yadda Allah ya fada kuma ya ce ku tambaye malum mai zamba ku san wani abu ba game da sallah bai tambaya wani lokaci yake sallah ba ruwan shi ya gan dama ya yi sallan ya gan dama kuma ya hada sallah shi ya hada su yasa annabi ya ce kamar wannan mutum to na farko na duniyan kenan yanzu in albarkata min umuri wato albarkun da ya kamata ya bi shekarunsa duka hasara zai samu wannan bawa izan da bai kiyayi sallah ba ya doki roman duniya kamar yadda aya kuma ya kuma fada ya ce musulmai ku ji minkum man ba duniya dunya nutihi minha a cikinku duk wanda ya bar zuciyansa hankalinsa gangan jikin duka roman duniya ya bi shi to wannan bawa ya ji Allah ce na bashi ya ji na bashi nu'tihi minha na bashi wa minkum man yuridu thawabal akhirati nu'tihi minha wanda kuma ke son na lahira Allah ya ce wannan bawa na shi. to yanzu wa cikin mu muke so sai yanzu musulmi ya bari na Allah ya je doki na duniya shi yasa annabi ke cewa in dai da ka doki na duniya to ka ji shi ba ka kula da sallah ba kuma sallan ita ce fila na addini ko kuwa ta bangare kamin ka zama musulmi shi ne na biyu cikin addinin musulunci ya za ka yi wasanni da sallah sallan da ka ce sahabi izan suna cikin yaki ma ne su yi kokari su kiyaye sallah wajen yaki halal ce musu fa'idatun ma'anantum fa'aqimus salah إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا شيكا كياي كاي نصرة أما شبك كياي بابا كاي نصرة با يسا ينزو البركة من عمره albarkun da ke cikin shekarun kan da Allah baka duniya duka hasara isa malam Umar karagan wayan suna na ce buga kirji ya ce ni kasan shekarun da na yi <laughs> kasan shekaruna shekarun ka baka kula da sallah ba amfani shi annabi ke fada to mu duba kuma kamar yadda malumma suka fada shi suka ce ayi in tola umurihi illa annahu la barakata tafi kaji shi da magana da yayi tafiya daidai suka ce eh shine kamar yadda na fadi kaji ya ce ka san shekaru na ke baka da kunya ko baka san shekaru na baka ka mai saran ka ne ne ba shi ba wato ka samu yawanci shekaru amma ba amfani haka malum suka fasara wasaniya ga na biyu na duniya yamhi sima'a salihina min waje akwai na alamomi da ke azurta ga musulmi mai yi sallah ko kuma mumini wannan alaman nan baya samu Allah ya fidda wannan alama cikin fuskan wannan bawan Allah baya samu kowane lokaci kuma ina lura da wannan abu yawanci baka shi da irin wannan alama ka ta lura wanda suke wasanni da sallah kai ka ta lura da su hmm. ka gan kama bai da wannan alama ko kwa ko wani tambun da ke zuwa kan goshi ko da bai yi baki ma ba ka ga wani alama da ke gwada kama wanda bawan Allah gade hmm, da ganin su bai wasa da sallah ko lokaci kuma da ka shaida mai za ka gan shi masallaci kowane lokaci amma wanda ba ka gan shi kowane lokacin nan kenon ka gan fesin shi ko ka gan huskansa kana gan alaman nan cewa wan bai da alaman sallah don rana guda ma kake gan shi ka gan shi rana guda sai dai wata mai azumi mai zuwa za ka gan shi yasa wannan alama da ke gwada kamar wannan bawa ina da imani ko kuwa ina kula da sallah ko kuwa ina kiyaye sallah ba ka gan shi cikin wannan idon eh, huskan wannan bawan Allah wasalitha ya ce na uku to ku ji ko kuwa mu ji mu duka musira ya ce kullu amalin ya amalu ko na aikin da zai yi kuma eh, ko magana ko na aikin da zai yi kuma cikin wannan abin kasa shi dai ya ta jin dadiyo ya san kama ya gama da duniya ba ga gama ba magana na bin ka ya ce ko na aikin da zai yi la ya juru Allahu alaihi Allah bai bashi nasara ciki bai samun lada kenan kana fahimta wanga magana sai wato ke in baka da lokaci ga Allah wato kana wahalan banza kenan baka da amfani musulmi da bai kiyaye sallah ba kenan fa sai wato wahalan da kake yi duka bai da amfani ke dai duniya duniya ka sa gaba kamar yadda ayan ne fada ya ce wa man ya fa'al zalik wanda zai aikata irin wannan halayya ya bar duniya shi kullun duniya kullun an yi sallah bari shi kullun tariku sala kullun gaggama sallah sallah ce kamar fa'ulaika ulaika wayannan mutanen duka humul khasirun sun yi hasara shikenan yace duba wannan bawa kullu amalin ya amaluhu la ya'juruhu Allah alaihi Allah baya azurta shi da wani lada cikin aikin da zai aikata kan wannan aban kasa war rabi'a da hudu yace la yarfa'u lahu du'a'an ila sama idan daga hannu kuma ko hannayensa zai yi addu'a bai zuwa bisa da ya ke no bisa da farko no shi malaku su bugu addu'an nan Allah bai karba me yasa baka da lokaci ga Allah Allah ya ce kamar nasullaha fa nasiyahum nasu Allah fanasiyahum sun manta da Allah da kuma ya manta da su ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم Allah ya ce kamar kar kasance kamar irin wanda suka manta da Allah kuma Allah ya sa shi Allah kuma ya manta da su kuma suka manta da kawunansu dan wana musulmi mu yi hankali sosai don ba kowane sallah ke zuwa gaba Allah ba da Allah da kanshi mun tun jawo aya mun ci gaba da shi kamar yadda muka yi karatu da yawa yasa nan gada annabi na nuna muna musulmin da bai kiyaye sallah ba ababen da zai faru masa muke ciki wannan na hudu kenan ya ce wal khamisa na biyar laisalau lahu azun fi du'a as-salihin bai da rabauta wajen abdu'wa na muminai kaga wani na ya ce malamin maryam kuri ina so ka sar da ni cikin abdu'wa, ka tuna da ni cikin abdu'wa. wannan bawa idan ya ce dan wansa ya tuna shi cikin abdu'wa, wannan abdu'wa bai zo wajen Allah bai da rabauta shin nan kenan na biyar kenan ya ce wa an lati tusibuhu inda maut amma wanda zai same shi cikin wajen mutuwansa idan wannan musulmi bai kiyaye sallan zai mutu to ya ji fa innahu yamutu dhalilan wannan bawa zai mutu cikin abin ga ya sunan shi cikin dalilin waton cikin bacin rai waton ba na jin daɗi ba waton bacin rai ciki dai mutum da shi da dalilan baya jin daɗi wajen mutuwansa sam hmm. walakanci haka yake so faɗa muna mm, ba daɗi ka kumci wadatanci shi dai mutu da shi amma zai yi mutu ba ga wani alama kamar ya yi kashi jikinsa a yi min gafara ko ko ya yi wusari a jikinsa ba ka gani ko ko wani miyan miyau ba ka gani amma akwai azaban da sha shi da kanshi ya gani shi annabi ke gwada muna sakar mu bari duniya ta yaudare mu ya ce kamar to mu ji kuma wannan na kabari gabanin mutuwa kenan mun tun gwada da duniyan da yake yawo da shi yanzu mun shiga lokacin da zai mutu na farko kenan wanda zai faru mai zai yi mai zai mutu da waje tumci ko kuwa ba da jin daɗi ba ko kuwa walakanci shi za a yi mai wato mala'iku sun mai bula da kenan shi gashi kuma waya mutu ja'ian zai mutu kuma cikin yunwa akwai wani yunwa akwai yunwa yana da shi biyu kamar yadda muke da mutuwa biyu komi Allah ya halice shi biyu ne alladhi khalaqa dhakara wal untha kwana akwai karamin sa akwai na biyu eh, na babban sa babban nan ita ce mutuwa wato mutuwa babba kenan shine ke son kwada shi wato mutuwa akwai shi biyu ita ce na kwana farko karamin kenan mutuwa da kansa shine da za a taddaka a taye ka bage ka tashi kuma a kama a kama shi kenan ka wuce yace to isa wannan bawan bai kiyaye sallah ba wa ya mutu ja'ian yunwa na duniyan da shi na wani comedy su ne akwai wani yunwa na nan izan da ka mutum ba ka kiyaye sallah ba annabi ya ce duba ka ji wani yunwa sosai ke zo ka gan kamar kana cikin wani babban azaba haka yake gwada muna da biyu kenan na wajen mutuwa wanda bai kiyaye sallah na uku wa ya mutu atushanin Allah akbar wa iyad billah walau sutiya bihari duniya ma ruwiya min atushi yace kama eh inda ya mutu kuma ga wani gishirin ruwan da zai ji shi ina bidan ruwa kaga wajen shan ruwan gishirin ruwa ya ji ka in da ka sha in ka samu ruwan da ka sha kana shan shi wani daban ne shakka kaga shakka ji daɗi kamar mu da ke shi wajen azumi kaya azumi da ka sharo dubai yadda kake jin daɗi mm. isa annabi ya ce kama lau farhatan mm. inda fituri da farko kenan wajen da da ka sha ruwa kenan kaga kana wani fari kana jin daɗi mm. ah, a da sha ruwa wai wai <laughs> na ji daɗi wai sai ka ji daɗi eh. ya ce na biyu liqa'ullah da ka je ka gamu da Allah kuma ka samu ajar lada manya-manyan ladar za ka je ka yi suke wajen Allah kuma ka karbi a sa ka ciki wannan nazumi kenan eh nazumi nan isa nan ga a tushanan da yake fada yake fada nan gani hmm. wato wani jin ruwan wanda zai ji wannan bawa zai ji jiki ne sosai wanda bai tsoro bai ke yayi sallah ba ruwan shi wanda ga duka mutum bai damu ba a ba shi ruwan duniya duka wallahi ya samu na da magana magana ga nake fadi kamar na fadi makai na ne wala mu yi hankali sosai ya sa musulmi ya kula da sallah sallah ba bin wasa ba in ka je makka wanda suka je hajji duka suna fada wai aka yi kiran sallah na kagan balarabe sai ya ja fatesan ne ya sa sai ya kulle kofansa ya tashi ya je masallaci ya na gaba mu ya muyi ne <laughs> kaga musulmin gana yana ce eh ai nan gaba saudiya ba ke daga ta fada <laughs> musulmin kwarai bai kamata kana irin wannan zance yana fitan kan halishin ka ba akwai akwai aljanna ne saudi da aljanna ya gane kuma da fadi kuma aljanna duka guda ne duka guda ne eh. amma ba gane ba ne allah ya samu gane isa annabi ya ce kama haka dai faru ma wanda mutum shine kuma zai yi mai ko da an ba shi ruwan ya sha kaje ce walau sufiya ko an ba shi ruwa ya sha ma ya isa ka gana ba wani ruwan ma bai shiga ma zai ta karuwa ba ba shi ruwan ma ya shiga ma wata wanda lokaci zai fara ji sosai ya samu yi hankali amin Allah kiyaye mu amin sai ta kuma gaskiya ga wani kuma wa amma allati tusibuhu fil qabr amma wanda zai same cikin kabarinsa eh wa an gwada na duniya wajen mutuwa yanzu dai zai gwada mana kuma wanda zai faru ma wannan bawa lokacin da da sa cikin kabari sha annabi ya ce kamar duba to ku ji na kabarin fal'ula ga na farko yi alayhi kabaru kabarin sannan akwai wani ababen da zai zo mai banda wannan kabarin zai kama shi da ya mashe shi da kyau shi na annabi ke fada kabarin baya jin daɗi ciki dai sha wani kumci ne ba kabarin zai kama shi ne ya mashe shi kamar yadda annabi ya gwada cikin hadisi sabu kuma ya ce malaku da su ta da wannan bawa a za tambaye shi man rabbuka zuwa karshe ya ce akwai wani kumcin da dai samu wani azaba kenan wato kabarin ya mashi wannan bawa ka gana yudayyiku alayyi kabaru hatta tahtalifa fihi adla'uhu hal dai ya sune kasusuwa gangan jikin wani shiga nan wani shiga nan kana gan kamar suna shiga ma juna hmm. la ilaha illallah shi da musulmi idan kana sauraron mu wallahi ka dube sallan ka da kyau hmm. sallan ma bai tambaya yake ke sallan ma ba ruwansa hmm. ko ko ba ruwanta ba ruwansu kowa na yi abin da ya gan dama ba haka ake sallah ba ya kamata mu tambaya mu gane lokacin sallah in ya kai ina ina ikan yi sake wa ka tambaya to malam ya hankuri lokaci yanzu wani lokaci aka yi sallar lasar na gan wadanda ya yi wani star ya dai canja haka ka gwada min wanke gwada kamar kana kula da sallah amma ba ce kamar 3 o'clock no ka yi sallan ka 3:10 ka yi sallah ba haka ke sallah ba kuma ka koyi sallah ya ke sallan ya nabi ya doki sa ya dibiya ma Allah ya yi dibiya hannunsa ya yi dibiya kafafuwansa ya yi dibiya ka koyi komi isa wanda yake wasanni da sallan abinda da sami same cikin kabarinsa da farko kenan kasusuwan gangan cikin duka wanda ya fita ya shiga nan wai fita ya shiga nan ya mace shi da kara kuma ba wanda zai fishe shi isa don wana buji tsoron Allah yawan masu sauraron mu bai dai samu musulmin da bai kiyaye sallah sallan munafiki wato magana da ka tambayan ga sallan munafiki kenan shi muke batun shi nan wanda dai same shi kuma wasaniya na biyu yace yuqadu naran yataqallabu ala al-jamar laylan wa naharan za kunna masa wuta cikin kabarinsa wuta kabari akwai wuta ciki eh annabi ya tun ma. ya da cikin hadisi guda hufarin minan nar au hufarin minal janna ya kasance kamar wani wuri ne da zai kasance ma wannan bawa aljanna ko ko ya kasance masa wuta wato wuta ne da janna yasa ya ce kamar gaskiya ne za a kunna ma wannan bawa wuta da duwatsu kanana kananan da shi ko da kunna masa cikin wannan kabarinsa ya ji dadin zafin wuta dadin shi da zafin wuta ka gane malam umar haka za a yi mai cikin kabarinsa والثالثة نوك يسلط عليه في قبر ثعبان اسمه الشجاع الشجاع الأقرع الله أكبر وقت يبان سورو سوسي كرا دبا ما تجين دنيا يندك نعم wanga maganan ga ina cikin littafi mutum bai turare shi ana wasanni da sallah eh mu saya da kyau ya ce da aiko masa ko ko da bari macijin da ake kiransa a shujawun akara in ka ji sunan mana na gwada maka kamar gaskiya wannan macijin ta yi ban tsoro mutum zai ga maci ta bullo mai ba wasa ba gaba daya idon shi na kallo ga idan shi ina kallo ga maciji kuma kabarin ga duhu ba haske kamar yadda muka samu haske muke zaune wannan wuri na mam online muke zance na sallah wanga macijin ta bullo masa ji abin da annabi ya fadi ya ce ainihu min narin ya ce idanunsa wuta ce zai bude idonsa haka wuta ke fitowa mutum zai ji zafi ya ce ah me yasa na bi duniya haka me na da rayuwa na na ba duniya na ba ta lokutan da Allah ya bani ban samu lokaci na ba Allah ba mesa. yace wa dhufaruhu min hadidin tulu tulu kulli tulu kulla tulu kulla masiratin yaumin yace gaskiya ne ina da wani fa zai bullo ma wannan bawa a cikin kabarinsa kuma da shi kowane lokaci dai ta zuwa kowane lokaci zai da ke na kama wannan ba wato ina buge sa ina kara malam in dai haka bi yake ne yi hankali haka zai ta zuwa ma bawan kullum ina mai azaba da wannan haka yi fa ina mai azaba da wannan haka yi fa yukallimu almayyit shi yi magana da wannan mamaci fa yaqulu sai ce ana shuja'ul aqra ni ne macijin da ake kira na ashujawul aqara bawa ka nan wani lokaci bawa na kuka yana kuka bawa da kuma dai zai fidda shi sai ce ni ne wannan maciji da ake kira na ashujawul akara wa sautuhu mithlu ra'di alqasif yace kuma maganan da yake yin nan halishin da yake fitewa yake fitowa ko kuwa wannan sawon da yake ko maganan da yake yin nan sautin nan ya ce kaman ya sunan girgide ne kamar yadda yake zuwa abin ya sunan sawa kamar yadda sawa ke zuwa na ban tsoro kamar kwanakin ga yadda sawa ya zo mu duka mun ji birin da sawon ya buga muna cikin masallaci wallah wadansu suna bidin wuri ma da su gudu <laughs> wallahi shi da yana da ka zauna <laughs> wani zai tashi gudu ce zauna yana da ka wallahi <laughs> akbar ya ce muna wajen tafsiri ma kenan zuciyan ba kyau kuma Allah na gwada muna ikon shi yana so ya gwada muna ya ce da ya bata duniya wato wani miniti ne Allah zai da ke bata duniya bai kai seconds ya bata duniya ma saboda shin shi macijin annabi ke ce ba sautin da zai doke yi magana ko kuwa muryan da zai doke mana ko kuwa bakin da zai bude yi magana kan bawan ma kamar irin wannan sawa ne mu tambaye mu sawa da duniya ma ya kada na cikin balantana da cikin kabari kuma macijin da Allah ya aiko shi shi wato babban magana ne ya kuli shi ya ce amara ni rabbi ubangiji na ya umurce ni an ka kamar zan bubbuge ka bubbuge ka dangane ba bubbugewa ba wato ya doki haka ya fan ya kama ka ya mammace ka ba haka ya fan kuma poison ne fa hmm. zai kama wanda bawa ina bashi azaba da shi kuma Allah ce wanzon bubbuge ka da baki na kuma bakin kuma poison ne la ilaha illallah me yasa kamar tambaye macijin me yasa da aka yi haka sai ce ala tadwi'i ala tadwi'i salati as-subh don saboda ba ta sallan subuhin da ka ba ta shin shi wato kowane sallan subuhi dai zo mu wannan bawa kuma shi ce mai ila tuluin ishams zuwa lokaci abin eh, ga sallan na rana shi kuma ce ya kuma ce ma wannan bawa wa duribaka ala tadyi'i salat adh-dhuhri ila al'asar ya ce allah ce kuma buge ka in baka azaba zuwa sallah ita ce salatu al'asiri fita salatin asiri zuwa magariba fita magariba zuwa sallah na isha fita isha zuwa sallah zafar haka dan ta jujiyewa ina zuwa ina baka azaba haka yace fa kullama darabahu ko lokacin da zai bugi wannan bawa da wannan azaba darbatan ya guso fil ardi saba'ina yace gaskiya ne wannan bawa zai kuma shiga kasa ne fawo zira'i na saba'in shi dai shiga wannan kasa ai iza annabi na irin wanga zance bawa na bawan Allah ni da kai ya kamata mu tuba wallahi akwai magana cikin kabari da wannan zara'i na saba'in ba wasa bane kuma maciji zai buge ka banda na batun mala'iku wannan maciji abin da zai yi ma bawa kenan cikin kabari yace fala yazal ضربة يجوز في الأرض سبعين ذراعا فلا يزل في الأرض معذبا إلى يوم القيامة duba. bai wucewa zai taba wannan bawa azaba te har ranar tashin kiyama hal ranar tashin kiyama wannan azaba dai zo ma bawa isa nan ga wannan bayanin ta saya isa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kenan na'am malam na'am mun gan sakamakon da wanda yake wasa da sallah na'am zai samu yawmul qiyama na'am duba lokacinmu <clears throat> ya shiga sosai jama'a kamar yadda muka sani muna sauraron mam online a sashen hausa za ka yi ka mu kan instagram facebook youtube uh, twitter duka za ka samu mam online uh, mam online muna propagate islam ne dawa muke yin 24 hours malamai daban-daban a cikin sashen na asanti hausa da english a takaice malam eh, yadda kabar muka san sakamakon da wanda yake sallan shi zai samu da wanda kuma yake wasa da sallan shi zai samu a takaice mai yawmul qiyama mu an je gaban Allah wanda ka ya bar mun san da musulmi ake yana lazan ba da kufur kafiri dai shi na shi daban ne amma maganar da muke yi duka yana eh, wallahi aljannatu firdaus is our limit takaice me za ka fadi ma eh, yan wayin musulmai wayanda suke sallan su da kyau da wayanda kuma suke wasa da sallan su ranar kiyama mai Allah za ba zai zai abin ga ba su yawmul kiyama haka ne a takaice dai ba da mu yawaita maganan mu ba annabi alaihi salatu wassalam yace وأما التي تصيبه عند خروجه min قبري fi maukif wajen sayuwa gaban Allah abin da zai bi wannan bawa da bai kiyaye sallah ba to ya je watan wannan rana ba riga ba takalmi muna sai gaban Allah ya ce fashiddatul hisab hisabinsa dai yi karfi wannan bawa hisabi zai yi masa karfi yana jin wasu rabb waton hushin allah kuma waton sinuwan allah kuma zai bi wannan bawa wa ala wajihi ya ce to wannan bawa kuma ya ji wa dukhulun nar kuma dai shiga wuta wa fi riwaya cikin wani riwaya kuma yanda annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa ya ce fa innahu ya'ti yawmal qiyama wa ala wajhi thalathatu astur maktubat akwai wani alamomi guda guda ukun da za a azurta ga wannan bawa a cikin husaini <laughs> wallahi aljannatu firdaus is our limit insha Allah da mu tashi da shi kan maganar mu yace as-satrul awwal na farko wannan alama na farko ita ce za ce mai ya mudayyi'u haqqullah ya bawa da kike tuzartar da hakkin Allah ya ina kake a kira shi da wannan suna wato da kama shi a sa wuta السطر الثاني قال نبيو يا bi بغضب ta'ala ya kai bawa da wato hushin Allah ya tabbata kanka ina kake wuce ka je ka shiga wuta asatur satr thalith ga shi alama na uku kama dayyanta fi duniya haƙƙillah fa'ayasa al-yawma min rahmatillah to yau ba ka yi nasara ba ka yi hasara wuce ka je ka shiga wutan jahannama ba ka shiga cikin rahma Allah ba ka fita cikin rahma Allah ka tuzartar da lokacinka a cikin duniya wajen haƙƙin Allah saboda shi ba ka sira ba wuce ka shiga wuta na jahannama sha kama wannan bawa sha ja sa shi wuta isa an ka tambaya da wanga da mu kare bayanin mu isa da siyan da nan ga musulmi za kuma kira wani bawa kamar yadda ibn abbas ya fada saboda lokaci muna yanka shi short short bu yi shi guntu guntu ya ce ibn abbas abdullah ke ne radiyallahu anhuma ya ce qal annabi sallallahu alaihi ya fada ya ce idza yi yawmal kiyama idan ranar tashi kiyama ta kasance kuma yu'ta bir rajul fayuqafu baina yadayillah za a kawo wani bawan Allah ya zai sai gaban Allah shi da Allah tsakanin shi da Allah azza wa jal fayamuru bihi ila nari shalle ce kai bawan Allah shiga wuta wuce ka shiga wuta maza maza shi bawan Allah fa ya kuli shi ce ya rabbi me ce ba ko me yasa ban da zaka shiga wuta jinan li ta'khiri salati an awqatiha saboda baka kiyaye sallah kullum kana jinkirtawa malam yunus kana malam umar kana ji ko mai jinkirta ma kenan mai jinkirta shalle ce man kai abin nan da zai fada masa kenan kai kowane lokaci saboda kana jinkirta sallah kullum kana doji sallah kai inda yi sallah ma ce ka ce ina son vc 10 maza maza ka yi kokari ma kenan maza maza vc 10 saboda shi yau ba ka sira ba isa ni nace ka je wuta mm. ai kana tambaya ko mm. ka sami ku ka tambaye ni Allah hadisin ga ibn Abbas ya fada mm. da shi da mu kare wannan zance she a kama bawa a ce a sa shi wuta isa ni dai haka batun sallah yake wallahi mu saya da kyau da yawa ne amma shi mu bar shi haka yayi Allah ya samu dace amin to malam zaka muna addu'a mu akan program mun roki Allah Allah ya daga mamu online ya bamu masu ma'aikata Allah ya kiyaye ku duka malumma masu wazi mamu Allah Allah ya daga su Allah ya kiyaye su da mugun idanu abinda suke so Allah ya ba su kuma muna roƙon Allah yawaye mu masu wasanni da sallah hatta ma da mu kuma Allah samu duka mu yi mu rike sallah yadda ya kamata ya zama mutu musira duniya kabari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 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته to muna gode wa malaminmu da ya kama muna da maudu'in as-salat to mun ga yadda sallah yake da muhimmanci sosai ubangiji Allah ya sa mu yi musayar da sallar mu kamar yadda muka sani nan mam online online radio and tv na sashen Hausa muke saulara ni ne na naku alhaji umar muhammad tare da malaminmu malam adams adum muna muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu za mu sake saduwa sabon mako hmm. wallahi aljannatu firdaus is our limit insha Allah amen Muslim Access Movement membership registration. Register now and become an official member of MAM. Send your full name, photo plus a cool 20 CDs to register for your membership ID card. Contact 0274-666-444 for more details. Assalamu alaikum.